Mataimakiyar shugabar matan jam'iyyar APC mai mulki a matakin ƙasa Malama Zainab Ibrahim ce ta bayyana haka a yayin taron kaddamar da shirin na shugabannin majalisun dokokin jihohin Arewa na tallata 'yan takarar jam'iyyar su ta APC wato Bola Tinubu da Kashim Shattima ga masu kada ƙuri'a a game da zaben na shekarar 2023 zuwa gida-gida a yayin da ake dab da fara gangamin yakin neman zaɓe a hukumance. Insha Allahu matan jam'iyyar APC da kuma sauran mata har ma wayanda ba 'yan jam'iyyar APC ba a shirye muke mun daura mara cewa za mu tsaya mu yi aiki tukuru don samun nasarar mu Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shi Kashim Shatima in Allah ya kai mu zaɓen 2023 domin mata su suka fi yawan ƙuri'a mata su suka fi zaɓe mata su suke tsayawa su yi zaɓe su su kada ƙuri'a sai an gama a bayyana sakamako wannan zai ba mata muhimmanci sannan zai ba mu dama na cewa mu muka tsaya muka yi zaɓe in an zo raba kujerun alfarma na gwamnati dole kuma a raba da mu kuma ma insha allahu shi dan takararmu Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shi sun dauma mata alkawari cewa ba kashi talatin 35 kadai za su ba mata ba za su ba mata abin da ya fi kashi talatin da biyar. Da ma matan ke nema saboda haka wannan ya nuna cewa wannan karni in Allah ya ba mu sa'a mata za su yi yawa a cikin harkan gudanarwa sannan wannan zai shirya mata ga zaɓe mai zuwa kuma insha Allah za a samu yawan mata a game da wannan taro malama Zainab ta kara da cewa mun fito mun fara aiki tukuru da farko mun fara aikin bi gida gida muna tabbatar da cewa kowace mace ta mallaki katin zaɓenta da ita da 'ya'yanta da mazanta da makwabtanta kowa ya mallaki katin zaɓen shi sannan muna wayar musu da kai kada su sake a saya kada su sake a karɓa domin lokacin zaɓe in ya zo yawan ku shine muryan ku yawan ƙuri'un ku shine yawan darajan ku. Shugabannin majalisun dokokin jihohi karkashin inuwar jam'iyyar APC ne suka shirya taron inji kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa Alhaji Idris Garba. Abin da ya kawo mu nan mun zo ne mu taya takarar takararmu na shugaban ƙasa murna da da kuma nuna goyon bayan mu na 'yan majalisar jihohin arewa gaba daya mu speakers mu ne muka hada wannan abu muka kira shi domin mu tabbatar da goyon bayan mu cewa za mu masa bakin kokarin mu a mazabin mu mu tabbatar da Allah yarda 2023 ya ci zabe eh shine abin da muka fito da shi daga wannan gida zuwa wannan gida kenan za mu yi kuma muna so mu fito da abin kamar a ce mutum goma su kawo goma ko mutum ɗaya kawo mutum goma shi muke so mu fito da shi daga kowanne a dot dot nan da za mu yi na campaign shine plan din namu eh insha Allah Allahu ai na san kun gane idan ku shi kamfainar neman zaɓe idan za a fara abubuwa ne wanda ake bukata irin su motoci duk kayayyakin da muka bayar za ku gani har da alamu na dangwala zaɓe yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda ake kaiwa har ƙasa don mutane su san ma irin mutanen da za su zaɓa. Yayin sa a lokacin taron mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar APC mai mulki sanata Kashim Shattima ya miƙa godiya ga shugabannin na majalisun jihohin arewacin ƙasar da suka shirya taron tare da yaba musu akan jajircewa riƙe amana da jagoranci na gari da suke yi yana mai cewa idan APC ta kafa mulki a shekarar 2023 za su haɗa gwiwa don kawo ci gaba a ƙasar. To other speakers and honorable members, of the Houses of Assembly from the 1911 state say a very big thank you on behalf of my principal. You have shown courage, you have shown leadership, you have shown commitment. A bisa jaddawalin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC a ranar 20 ga watan Satumbar da muke ciki ne za ta buga jerin ƙarshe na sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya sai kuma na 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36 a ranar 4 ga watan Oktoba mai zuwa don al'umma su shaida. Sa'annan 'yan takarar shugaban shugaban kasa a jam'iyyu daban-daban su fara gangamin yakin neman zaɓe a bayanar jama'a a ranar 28 ga watan Satumbar nan sai 'yan takarar gwamnoni da majalisun dokokin jihohi su fara nasu a ranar 12 ga watan Oktoba mai zuwa. Dima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.